tun alif eh, ɗari tara da goma sha ɗaya har zuwa alif dari tara da ashirin da shida zandar ita ce ta zama kapital ta ta nijar gaba daya lokacin da turawa suka shigo suka yi niyyar su mamaye kasashen da suke kama daga wajen yamma har zuwa chadi sun zo sun girku a alif dari tara da uku an yame da nan suka zauna suka yi territoire militaire bankin sojoji to daga nan sai suka ga a ah, tunda gurin su shine su ci kasashen da suke a gaba cikin nan har zuwa chadi kenan daga yamma in an ce za su dinga zawa suna yaki abin ya musu nisa kenan dole he an samu guri wanda zai zama musu tsakiya wanda daga nan ba za su samu wahalar rabita ba wani abinci da duka abin da suke son doka dalilin da yasa kenan aka yi nazari aka tuna aka to ina ne ya dace a da magaram suka ga akwai babban masarauta tunda akwai masarauta kuma a lokacin nawa da magaram ma tana da mutum wajen dubu ashirin kaga deja akwai wannan hujja ta ɗaya kenan hujja ta biyu sun ce akwai babban masarauta wanda ta yi suna kenan wannan masarautai tana iya kama musu in wani bada abinci ne in wani bada tallahi na za su yaƙi duka wannan abin suna iya su same shi dalilin da ya sa kenan suka zo suka girku a damagaram tun 1924 aka ɗauki matakan cewa za a ɗoke kapital daga damagaram a maida ta can yame amma wannan bai auku ba saboda an ce har yanzu kwanciyar hankalin ta zo ba cikakka sai 1926 ce aka ɗauke ka fitar ke aka maida ta hanyar me. a lokacin akwai wani shugaban ƙasa ne a Nijar ko a. ai duk lokacin nan ai babu shugaban ƙasa ai turawa ne suke mulki ba a yi shugaban ƙasa ba a Nijar tunda Nijar ai da ta samu incin kanta sai zuwa alɗartar da sattin ne aka samu yan dafanda. turawan horanshi suke ikon wannan yanki da kuma daga can ƙasa horanshi. daga can ƙasa horanshi amma sun zo sun yi babban sansanin su a Senegal a Dakar daga Dakar ne ake ikon duk wannan ƙasashe. shekaru nawa da makaranta ɗauka tana babban birni ko capital. tun alif eh, 910 ɗaya har zuwa 1926 wannan da magaram take matsayin nan na capital a zamanin da da magaram tana capital din nan yayi ne take a zamanin na a kusa kusa nan babu wani babban birni mai jin kanshi kamar da magaram saboda sunanta da a lokacin ne ya hau kuma da magaram tana hulɗa da ƙasashen rabawa cibiya ce ta kasuwanci masarautar da magaram a kusa kusa nan babu babban masarauta kamar ta da magaram saboda a nan muna ƙera kaya na sawa muna kiwon jimuna wanda ka san kuma lokacin da ai gashin jimuna da shi ake zuwa ana wani hula irin na tura na saraki kaga muna rini muna ƙera makaman yaki ma a nan duka ake sarrafa su da komi komi a da magaram makeran da magaram su suke ƙera duka wani abu nan mu ne kuma cibiyar sai da bayu da ake a nan gurin babban kasuwa ce kuma ta sai da bayu arziki na noma arziki na kiwo da namomin daji da masana'antu wanda an ce masana'antu a tura suka zo masana'antun a lokacin nan ma ya kai wajen mutum da talatin wanda suke aikin masana'antu nasu na zaman kansu menene dalilin da ya sa aka ɗauke babban birnin daga damagaran aka kashe mai su mutane a tarihin can mutane an ce roƙon Allah ne mutane bisa son zaman turawa saboda sarauta ta sa ake ta roƙon Allah <laughs> wajen a ɗauke turawa in suna nan kamar sun rage mulki na sarauta wasu sun ce matsala ce ta ruwa ita ta sa aka ɗauke daga da me babban hujjar da su turawa suka bada gaskiya akwai wannan matsalar ta ruwan akwai ruwa a da magaram mai kuɗin da za su sa su ce su huddo ruwa isassu inda zai wani abu suna iya siya a lokacin nan me ba su ga dama suka yi shi ne su da abin da suka bada cewa tun da an riga an samu kwanciyar hankali sun mallake komi yanzu administration na soji ya kare yawa hukumar soji ya kare yanzu mulki ne za a yi na sibin na fara hula kuma an samu sarki yana iya ba su haɗin kan abin da suke neman sun yi nisa suna so su mai da hankali can gurin bakin ruwa inda ke da kai bakin ruwa kuma su mai da hankali bisa ƙara ƙarƙawa furanciyar tsakanin niger da burkina da niger da senegal inda za a dinga hudda arzikin nan ta ga can yake bi ta ga hanyar ruwa to wannan ne wannan matsalar ta rabi ta ma samun isar da kayayyaki shine babban hujjai da ya sa gubernar brevier inda a takardun da ya rubuta ya ce su shine babban hujjar da ta sa suka koma aka mai da capital king a can yabe. Tumuman ba sani ba ko malaman tarihi sun iya gaskanta wannan magana cewa matar shi wannan kwamandan na soja ita take yawan wanka a cikin irin wannan dan kwami na wanda ake cima fisin da turanci eh, nan kuma akwai matsalar ruwa ita ba ta iya wanka ta ce ita ba ta iya zama nan dole a kuma inda ke da ruwa a wannan jita-jita ne ta mutane wannan ni ma <laughs> na ji wannan tarihin amma ni ban taba ganin shi ba a rubuce ba gaskiya ba ne bai da alaka kuma da kashe kajimaju a bai da alaka da kashe kajimaju tunda shi wannan kashe kajimaju ai sun zo sun kwanshi kashe kajimaju suka kashe Amadu Kuran daga suka zo suka suka sa dan basa da aka samu rikici kuma suka soke sarautar ma kenan kaga duk a lokacin nan komai a hannunsu babu wani zancen wannan kawai dai sun diba 'yan tiransu. daga karshe da magaran mai tarasa da aka dauke mata babban birni da aka dauke mata wannan babban birni a ai duk in aka ce ma akwai capital duk wani arziki a nan ne zai zo nan zai bunkata na ce ma yamma lokacin nan mutum dubu biyu ne gare ta ko dubu uku to ai albarkacin da ta zama capital kin ne yau in kaga bunkasar da ta yi ai ka muku a lokacin na mun huce ta so wajen goma ma mun yi babba asara wannan rishin zama capital amma sa'an mu ɗaya na ce ma da ya zamanto mu da aka ɗauke ma kuma muna da sarautar mu ta gargajiya wanda kuma tana da eh, kwaɗa a shi lokacin wannan shine yasa da magaran bata na ƙashe ba gaba ɗaya da aka ɗauke mata.